da ma bidiyoyinmu da zara mun ɗaura su. Assalamu alaikum sai a biyo mu sannu a hankali a kuma gyara zama tsab domin jin cikakken rahoton da muke da shi. Jamhuriyar Nijar ta gaza biyan basussukan da Taranto. Cibiyar bincike da nazari kan harkokin basussukan ƙasa da ƙasa ta Modis ta bayyana cewa Nijar na ci gaba da kasa biyan basussukan da ake binta. ta. wato sakamakon takunkuman karya tattalin arziki da aka ƙaƙaba mata. Jamhuriyar Nijar dai ta fada cikin wannan matsala ce dai saboda takunkuman da kungiyar ECOWAS da Omiyawo suka saka wa ƙasar Nijar a dalilin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023 da ya gabata. Cibiyar binciken ta ce matsalar basussukan ƙasar ta Nijar na neman haddasa matsalolin kuɗi ga bankunan ƙasashen afirka ta yamma da kuma wasu ƙasashen da dama kamar yadda za ku ji rahoto na musamman da aka haɗa wato kan wannan batu. cibiyar ta Moody's ya bayyana cewa a tsawon watanni shida bayan jin mulki a jimilce alkawarin bashin da Nijar ta kasa cikawa ya kai na dalar Amurka miliyan 485 lamarin da cibiyar ta ce ya soma haddasa matsalar karancin kuɗin shiga ga bankunan yankin da ma kuma haddasa barazana ga jarinsu da ma makomarsu. To sai dai Malam Isufu Kado masanin ilimin tattalin arziki a Nijar ya ce a zahiri Nijar na da kuɗaɗen bin waɗannan basussuka. Eh ita sai da yawo da da iyemuwa da aka yi juyin mulki bayan sun sa takunkumi sun liƙe mana bododi kuma kuɗinmu da a cikin ga bank central duk kuɗin Kasa in an tara su can ake sa su saboda can na muke da akwant wanda in muna so mu so kaya daga kasashen waje ko mu biya bashin da aka biya mu kuɗin suna nan cikin wannan sun rike su to ya za ku rike kuɗi kuma ku ce wai Nijar ta kasa in suna son a biya su buɗe kuɗi sai Nijar ta biya to amma wasu masu adawa da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar na ganin wanda ke da alhaki a cikin wannan matsala su ne sabon hukumar mulkin soja da suka kwaci mulki a ƙasar ta Nijar malam Muhammadu Abdulkadir mai dalili na daga cikin masu irin wannan zargi to abin baya ba da mamaki saboda wanda ya ɗarma kura shi yake banye ta a waɗannan sojoji su suka jayo mu Nijar matsalolin da take fuskanta yau kuma gashi ta bayyana abin za a iya shafar bankuna waɗanda ana ganin suna kwama da matsaloli duniya ba abin za ya kai su ga likewa shine aka ce waɗannan sojoji ga ka'idodi da sharaɗin da ya kamata su bi a hidda mu Nijar wannan takunkumi in abin da suke cewa suna yi saboda ƙasa shine ya su komo bisa ga tafarkin demokradiyya to sai dai waɗansu 'yan Nijar din na ganin hanya ɗaya tilo ta shawo kan wannan matsala ta kuɗi da ma sauran matsalolin da suka dabebe Nijar a yanzu shi ta ce hawa teburin sulhu da ƙungiyar ECOWAS Malam Modi Hamid Hamidu shugaban kungiyar kwai dan na daga cikin masu irin wannan tunani. Dole babu wata mafita zama ne ya kamata a yi zaman kirki ba zaman munafici ba a gaya ma juna gaskiya ita sai da yawo ita da ilimin wakin a zamana a gani ya ne Nijar za ta shirin sakin wasu abubuwa don saboda ya zamanto wannan kuɗin namu da aka taushe ya zamanto an sake su a ƙasar Nijar. Tun da ka gani. Sai dai Malam Bubakar Kado masanin ilimin tattalin arziki a Nijar na ganin duka waɗannan take-take da ake yi wa Nijar na da nasaba ne da kokarin da ake na neman ƙata mata suna wajen sabbin kasashen da ke neman yin hulɗar harkokin tattalin arziki da ita an ga akwai kasashe waɗanda masu hannu da shuni wanda ba cikin su ba suke ba cikin ra'ayin kasashen turai ba kasashen horanshi suke amma su china su rasha su brazil iran ta an ga za mu fara harkar kasuwanci da su shi ne yasa an ka a ce musu hattara fa waɗanda sun ga bashin da aka biya sun dan a bata mu nijar suna wajen su cibiyar ta modis ta ce idan dai har aka wuce watanni shida ba tare da Nijar ta iya biyan waɗannan kuɗaɗen bashi da ake biyar ta ba to kuwa za a iya saka ƙasar a jerin ƙasashe maras tabbas a harkokin bashi. Rahoto kenan kuka saurara na musamman kan wannan wato ƙungiya ko kuma cibiya ta tattalin arziki